Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ku makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Litinin goma ga watan Oktoban shekarar 2022. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan ranar kula da masu matsalar lafiyar kwakwalwa wadda aka yi bukinsa a yau goma ga watan Oktoba. kana hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sanar da rufe makarantun horar da likitoci masu zaman kansu sakamakon rashin cika muhimman sharuɗa. Kamar kowane daren Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wasu matakai da sufeto janar 'yan sandan Najeriya ke ɗauka na maido da martabar rundunan wanda sani shaibu balumfashi zai gabatar. Kanin Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu munanan makamai masu linzami da rasha ta harba sun taba babban birnin Ukraine a yau litina Hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin Ukraine suka ce an harba a kan kasar. 'Yan sandan Kiev sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin, inda suka kashe akalla mutane biyar tare da jakata wasu su sha biyu. An kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa ciki har da birnin Lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin Dnipro da kuma birnin Kharkiv da ke gabashin kasar. Sojojin Ukraine ɗin sun ce sun harbo bakamai masu linzami 41 na Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na kai hari kan yankunan farar hula da kuma kamfanonin samar da wutar lantarki a duk faɗin ƙasar. kasar. don neman haddasa fargaba da rudani da kuma lalata kamfanonin makamashin ukraine ɗin yau litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya don bikin ranar hukumar lafiya ta duniya ta who ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai a wata sanarwa da aka fadda a yau litinin hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a fadin duniya ta kara da cewa annobar na asasa damuwa ta dan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa an samu karuwar tsananin fargaba da matsananciyar damuwa fiye da kashi 25 cikin 100 a cikin shekarar farko ta annobar a lokaci guda kuma cibiyoyi da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sun fuskanci cikas sosai haka kuma giɓin da aka samu wajen jiyar masu lalurar ya ƙaru sosai jiyar lalurar kwakwalwa musamman a afirka na da rauni sosai inda ake samun likita ɗaya da ke duba masu lalurar kwakwalwa dubu ɗari biyar saɓanin adadin da hukumar who ta gindaya a gefe guda kuma a nan amurka A yau Litinin ne ake bikin ranar Columbus, ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano Amurka ta Arewa da ta Kudu, wato matafiyi mai yin bincike ɗan ƙasar Italiya Christopher Columbus. Kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata, shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin ƙabilun ƙasar kafin zuwan turawan mulkin mallaka. Amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba. ko da yake sanarwar biden ta ayyana ranar ta buƙaci yin biki a ranar litinin ta biyu a cikin watan oktoba wato daidai da ranar columbus 'yan asalin kabilan amurka da sauran ƙungiyoyi sun daɗe suna nuna bacin ransu game da bikin ranar columbus saboda bikin na sa a yi watsi da mace-mace barna da cututtuka da columbus da tawagarsa suka kawo amurka bikin da ke nuna cewa akwai ƙabilu masu al'adu da suka zauna amurka shekaru da dama kafin zuwan columbus a hankali yana ƙara samun karbuwa a amurka inda jihohi fiye da sha biyu da birane da yawa suke jinjinawa gudunmuwar 'yan asalin ƙabilun ƙasar a hukumace a ranar litinin ta biyu a watan oktoba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministar harkokin wajen jamus ta yi kira da a haramtawa duk masu hannu a abin da ta kira mummunan murkushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati shiga kasashen tarayyar turai da kuma sanyawa dukiyarsu takunkumi zanga-zangar da aka daɗe ana yi ba ƙaƙƙautawa da ba a ga irinta ba a cikin shekaru ta nuna adawa da tsarin mulkin iran ta shiga mako na hudu a ranar 17 ga watan satumba aka fara zanga-zangar bayan da aka binne masa amini 'yar shekara 22 wata 'yar kabilar kurdawa da ta mutu a hannun jami'an 'yan sandan da'a da ake tsoron su sosai a iran an tsara aminu ne bisa zargin keta ka'idojin shigar mata na musulunci tun daga lokacin zanga-zangar ta bazu ko'ina a faɗin ƙasar ta kuma fuskanci martani mai zafi inda aka yi kiyasin cewa an kashe mutane da dama an kuma kama ɗaruruwan wasu a yau litinin cibiyar kimiyya ta royal swedish academy of sciences ta sanar cewa wasu masana tattalin arziki da ke zama amurka su uku sun lashe lambar yabon nobel prize ta shekarar 2022 a fannin kimiyyar tattalin arziki saboda binciken da suka gudanar a kan bankuna da kuma rikicin tattalin arziki waɗanda suka yi nasara su ne ben bananki tsohon shugaban babban bankin amurka wanda kuma ke aiki a cibiyar brookings da ke washington dc da douglas diamond na jami'ar chicago sai kuma philip de Vig na jami'ar washington a st louis da ke jihar missouri cibiyar ta ce waɗanda suka lashe lambar yaban ta bana sun ƙara fahimtar da mu sosai game da rawar da bankuna ke takawa a fannin tattalin arziki musamman a lokacin koma bayan tattalin arziki wani muhimmin abu da suka gano a bincikensu shine dalilin da ya sa gujewa taɓarɓarewar bankuna ke da muhimmanci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da lafiya ta duniya ta ware ranar goma ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya domin a rika wayar da jama'a game da lamuran kiwon lafiyar kwakwalwa wakiliyarmu hawa umar ta haɗa mana rahoto akan wannan ranar Rana ce da take ba da dama ga masu ruwa da tsaki da ke aiki kan abubuwan da suka shafi kwakwalwa don tattaunawa kan hanyoyin da za su kawo ci gaba don tabbatar da samun ingantacciyar lafiyar kwakwalwa ga mutane a fadin duniya. Taken ranar na wannan shekarar shine mai da kula da lafiyar kwakwalwa ga kowa ya zama abin fifiko. Kwararre a fannin kwakwalwa Farfesa Rabi Abdulsalam Magaji ya yi bayani kan abubuwan da ke haifar da rashin lafiyar kwakwalwa. Akwai abin da ya shafi kamar rashin hutu wanda a ka'ida kowane ɗan adam a iya shekaru shekarunsa ya kamata ya samu hutu na wajen bacci daidai da iya shekarunsa mutum ya kare kwakwalwarsa daga iskar da yake sha kada ta zama gurɓatacciyar da za ta iya zuwa ta zama na cewar ta gurɓata da kwakwalwa ya zama na cewar abincin da mutum yake ci ba abinci ba ne wanda zai bata kwakwalwa mutum baya shaye-shaye ko kuma shan magunguna waɗanda ba likitoci ba ne suka ba da damar a sha da rage damuwa da rashin ɗaukar matsaloli na tunani mai yawa to duka irin waɗannan abubuwa za su iya sa mutum ya zama na cewar ya samu wato rashin rashin lafiya kwakwalwa. A nata bangaren kwararriya a fannin sanin halayyar dan Adam Labiba Sa'idu Ibrahim ta ce akwai kalubale da ake fuskanta a bangaren da ya shafi kula da lafiyar kwakwalwa a Najeriya. Akwai karancin duba marasa lafiyar kwakwalwa a lissafin yawan likitocin da nake da shi na lafiyar kwakwalwa. Akwai karancin su a binciken ma WHO muna da mutanen miliyan ɗari da casa'in, amma kuma likitocin lafiyar kwakwalwa ba su wuce su ɗari uku ba. A bangaren kiwon lafiya kuma kuma babu bangare da ke kula da lafiyar kwakwalwa a kiwon lafiya na farko wato primary health care ina kira da gwamnati ta mayar da hankali a samu a haɗi lafiyar kwakwalwa a cikin kular kiwon lafiya na farko wato primary health care na ƙauye za su samu access to likitocin lafiyar kwakwalwa ko kuma asibitocin lafiyar kwakwalwa gwamnati su sa kula da lafiyar kwakwalwa mai arha ta samar da hanyoyi kala-kala da za ta wayar da kan jama'a don su gane da cewa lafiyar kwakwalwa cuta ce da ya kamata a neman mishi magani wasu matakai ya kamata mutane su ɗauka don kare kansu daga cin karo da rashin lafiyar kwakwalwa professor rabiu abdulsalam ya yi ƙarin bayani misali kamar in mai gida ne ya zama na cewar ake samun matsala da shi a zaunar da shi a fahimtar da shi yadda zai zama na cewar ya dinga yin abubuwa da suka dace in mata ce a kan miji haka kuma idan 'ya'ya ne daidai sauransu haka idan abu ne wanda yake ya shafi wajen shaye-shaye to sai a yi kokari wajen daga ainihin hukumomi da iyaye da ƴan uwa da abokan arziki su ga cewa ya za a yi wajen kokarin magance wannan matsala babba wadda ta damu al'umma yanzu musamman wajen shaye-shaye. Daraktan hukumar lafiya ta duniya ta Afirka Dr. mashidisi Wete ta ce fiye da mutane miliyan 116 na rayuwa da rashin lafiyar kwakwalwa a fadin afrika Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar rufe wasu makarantu masu zaman kansu da ke horar da likitoci saboda zargin su da rashin cika wasu muhimman ka'idoji da suka shafi kiwon lafiya. wakilin muryar amurka a birnin yamai silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Matakin wanda ya biyo bayan wani binciken da aka gudanar a wasu makarantun horar da jami'an kiwon lafiya ya ritsa da wata makaranta guda a gundumar Gaya da makaranta guda da ke gundumar Madawa da wace ke gundumar Dogon Dutse da wata guda da ke gundumar Ballayara da ɗaya a garin Doso da ɗaya a nan Yamai dukkansu masu zaman kansu waɗanda aka gano da rashin cike muhimman sharuɗan da suka zama wajibi kafin a buɗe irin waɗannan makarantu. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma. Bincike ya gano wasu ba su da matakardar budawa sun ka je sun ka buda. Ya kamata a ce ita wannan lakol inda za a buɗa ta akwai kayan aiki akwai asibiti kamar ta jiha inda ake iya koya ma yara kamar hospital regional binciken ya kuma gano yadda ake fatali da tsarin jarabawar bai daya da ke ba da damar tantance ɗaliban da suka cancanci samun diflomar kammala karatun likitanci tun alif dubu biyu da goma sha ɗai in mutum ya ƙara horaswa cikin waɗannan lakwal ɗin ba lakwal ɗin ke ba shi takarda digire ba ko diflom gaba ɗaya za su kawo ɗalibansu a musu jarabawa a yi bincike a ga lalle horaswar da an kai musu sun cancanci a ba su nan takardar digiri ɗin ko ba su cancanci ba to sai ya zamanto bayan bincike da an ka yi an ka je wannan lokuna an ka gano suna nan suna ba da takardar digiri alhali bai zo yi wannan test din da ake ba wannan examen da ake. Mun tuntuɓi shugabannin kungiyar mamallaka makarantun horar da jami'an kiwon lafiya masu zaman kansu amma sun buƙaci mu ba su dama idan suka kammala wani taron da suke gudanarwa a yau litinin za su kira mu a waya da yake bayyana ra'ayinsa a game da matakin rufe waɗannan makarantu wani shigo a kungiyar ƙwararrun likitoci ta Sanfamed Dr. Habu Abdurrahman ya ce abin ya yi daidai a bisa la'akari da mahimmancin sha'anin kiwon lafiya a rayuwar dan adam ba yau bane wani matakan ya kamata a ɗauke su saboda abubuwan gasu nan kowa ta shi da sai je buɗe makaranta alhali wayan iya suna zuba kuɗin su na karatu kuma an hoto wajen bayan karatun an kare yaro gashi ya hoto baya da wani cikin ilimi na kula da lafiyar jama'a saboda ana ganin abin ana taya kamar a kamar cikin karatu ake yi kuma yaran su dukansu in sun hoto ba su da amfanin kirki ko da asar cikin gidajen likitoci ba za su biya bukata ba to idan ana son a ci guri lallai kai sai an dage da kulawa da yadda ayyukan nan suke tahiya. A takardar da ya aike wa shugabannin makarantun da matakin gwamnatin ya ritsa da su, ministan makarantun kimiyya da na koyar da sana'o'in hannu kasu mamma muktar ya umarce su da su dakatar da karatu har zuwa lokacin da suka tabbatar sun cike ka'idodin koyar da sha'anin kiwon lafiya.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 Manongara. madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan irin matakan da Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya ke ɗauka na maido da martabar rundunar 'yan sandan. Ga dai Sani Shu'aibu Malumfashi ɗauke da rahoto na musamman. A Najeriya, babban sufeto janar na rundunar 'yan sandan kasar alkali Usman Baba ya bijiro da wasu shirye-shirye da za su karawa 'yan sanda azama a bakin aiki da zai tabbatar da jajircewa wajen tsare lafiya da dukiyar al'ummar kasar bayar da agaji ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki tare da waɗanda aka raunata a kan kare tare da dawo da martaban aikin tsaro na daga cikin sabbin shirye-shiryen da ya bijiro da su da zai ƙara wa 'yan sanda azama a bakin aiki ko makon jiya rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta raba cikin kuɗi naira miliyan 34,600 ga iyalan 'yan sanda su tara waɗanda aka kashe a bakin aiki da kuma kofursani sagir wanda shi raunata shi aka yi kuma kwamishinan 'yan sanda na jihar ta zamfara cp kolo yusuf ne ya raba kudaden a madadin sufeto janar na 'yan sanda har ila yau alkali baba ya bude sabon hedkwatar 'yan sanda shiya ta goma sha hudu a garin ɗanɗagoro nan birnin katsina hausa dai sun ce labarin zuciya a tambayi fuska I charge you to henceforth defend yourselves courageously against any armed group that attempt to attack you or attack any police asset and any criminal or any national infrastructure. ina kira gare ku ya ku 'yan sanda da ku miƙe ku kare kanku daga harin 'yan bindiga waɗanda za su kawo muku hari a duk lokacin da suka so ko kuma waɗanda za su kai wa wuraren da kuke aiki wato hari a duk lokacin da ta bijiro su. Don't sit down and even defend your formations, your places of work. Go out and look for them like they are looking for you and deal with them ruthlessly. kada ku zauna ku zira ido ko ku sassautawa duk wani dan bindiga a duk lokacin da suka taso ku bi su ku biji-biji da su ku fita farauta su kamar yadda suke neman ku don su gasara ku don kada ku kyale su ta hakan ne kawai za a zamanto an kawo ƙarshen wannan al'amari shi dai wannan ofishi da aka buɗe na zamani ne ga kuma ƙarin bayani daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda na abubuwan da aka tanada a wannan ofishi. kuma sabon shiya ce aka bude kuma tunda aka bude ta katsina da kaduna wannan shiya ba ta sami ta gomashin ofis ba sai a wannan karo allah ya sa suka samu ofis nasu na kansu kuma muna godiya ga babban smatar 'yan sanda da ya ba da wannan ofis suna wannan wuri babu abin da za su ɗauka su kai domin ba gini kaɗai aka yi ba har da bariki na 'yan sanda kuma shi kansa wannan ginin hedikwata da aka yi ba sa bukatar su kai kujera ko wani benci an saka duk wani abin da ka sani na kayan aiki da da kujeru da conference hall ofisoshin su ga baki ɗaya babu abin da za su bukata ma komai an sa musu kai hatta a ɗakin da aka ware domin a kulle mutane an saka na'ura mai sanyaya ne wannan karo a rayuwa ta ta aikin ɗan sanda na ga cell inda za a kulle mutum a ce an sa air condition a wannan wuri. Shin komi. waɗanda suka ci gajiyar wannan al'amari za su ce game da sabon yanayin aiki da suka tsinkaye kansu a ciki? To da Allah babu abin da za mu yi sai wa Allah godiya kuma wa gwamnatin tarayya da rundunar 'yan sanda ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban sifetar 'yan sanda a IGP alkali Baba Usman lallai tun da ya karɓi ragaban mulkin wannan runduna ta 'yan sanda muke samun ci gaba daga tsarin albashi ga shi yanzu kuma a kan kare ana samu ana biyan iyalan jami'an waɗanda suka rasa rayukansu a ƙoƙarin da suke yi na ƙasa ta zauna lafiya wannan abu ba ƙaramin daɗi yake wa 'yan sanda ba musamman iyalan waɗanda suka rasu a kan kari shi nan ana ta kiransu suna karɓar kuɗaɗe waɗanda yake na inshora da kudade, ga sunan kala-kala ana cikin kiransu su zo su karba, sai mai Allah godiya mai wa 'yan sanda ta kasa godiya. Komi masu yin sharhi game da harkokin tsaro za su ce game da wannan tsari da aka bijiro da shi ga dr Awal Abdullahi. Wannan abin da aka yi yana da muhimmanci kwarai da gaske na farko dai ya yi so da kauna da kuma sanin makaman aiki daga bangaren shi shugaban 'yan sanda na yanzu Alfati Gwamnan ba ba ya nuna kishi kulawa da mai da hankali a kan ma'aikatan shi da kuma aikin da ake wanda zai kyautata wa su iyalai za su ji daɗi duk da yake ba zai dawo da ran wanda ya rasu ba amma dai za su ji daɗi za su ga an mai da hankali an kula kuma sun san cewa haƙoƙin marigayi za a biya. ga 'yan sandan da suke aiki zai kara musu karsashi ganin cewa wanda yake shugabancin su yanzu ko da sun samu matsala a nan gaba ko na kasa ko bayan rayuwarsu za sun san ba su da matsala na maganar haƙoƙinsu za a mai da hankali a kula a tabbatar da cewa an biya su haƙoƙinsu a kan lokaci domin shi abin da ya mai da hankali kenan sai kuma wani abin da yake yi don ƙara gyara halin 'yan sanda da aiki 'yan sanda ya zama kamar idon mujiya yana sa ido a ƙasa da kunnen shi a ƙasa duk abin da yake faruwa da ɗan sanda ko a wani lungu yake ba mu sanya yake yi ba amma yana samun labari yana kyautatawa waɗanda suka yi aiki mai kyau kuma ana hukunta wanda suka ne suke nema su bata aikin ɗan sanda to wannan kuma shugabanci ne da jagoranci mai inganci alhamdulillah mutumin nan kuma ya fito da arewa sannan ya bawa yana miƙa ya sa arewa tana ƙara samun kima da mutunci saboda kyakkyawan jagorancin da yake yi a yansa a shugaban shi na matsayin na shugaban yan sanda kuma muna jinjina mishi za kuma ci da mishi addu'ar kariya da kuma tsara sanin makaman aiki insha Allah yanayin aikin shi yasa yan sanda yanzu mm-hmm. sun koma a inda suke aiki ma a tsoraci suke gani suke saboda wannan tsarin idan mujiyar nashi gani suke kamar yana ganin su ma a cikin da suke da haka yanzu yan sanda maganar cin hanci ya fara kaucewa a ko misali guda daya wata mata ta samu matsala da motar ta duk wanda ta tsaya ya tsaya ya tsaya wa yan sanda suka zo suka tsaya suka kwance mata tayan suka canza mata wata suka yi mata export ta ɗauki kuɗi naira dubu uku ta basu suka ce a su a yan sanda mai aikin da aka ɗauke su sun ke nan ba don su karɓi kuɗi ba wannan kenan akwai yan sanda yanzu kusan guda uku wanda sun tsinci kuɗaɗe kashi daban-daban amma sun ɗauki kuɗaɗen nan maimakon su ɓoye sai suka kawo shi ga hukuma aka nemi masu kuɗaɗen aka mayar musu sannan akwai ɗan sandan da shi kuma ya ci hanci akan hanya aka yi bidiyo wanda shi inspector general baba ya gani kuma ya ɗauki mataki a kai in fact an ma koruwa na 'yan sanda an ma mika su gaban kuliyar manta sabo domin yi musu hukunci so duk irin waɗannan wasu al'amura ne wanda suke faruwa yanzu a ƙarƙashin jagorancin shi wani inspector general na police eh, baba saboda kyautatawa da inganta aikin shi 'yan sanda suna tsoron kamar duk inda suke yana tare da su ko da baya tare da su domin duk abin da suka yi gani suke kamar ya sani hakan ya sa sun fara gyara halayensu sun fara daidaita ayyukansu sannan kuma duk wanda ya kyautata kamar yadda faɗa a baya a za a kyautata mishi wanda ya bata kuma zai gaba daidai ba. Kwacci ladan kuturu dole zai masa aski. Sanshi abin mulfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar ingila ta kaddamar da wani bincike kan takaddamar da ta farke tsakanin 'yan wasan kungiyar arsenal da liverpool bayan kammala wasa a tsakanin su a jiya lahadi kungiyoyin biyu suka yi karon battar karfe a wasan gasar premier a filin wasa na emirates inda arsenal da ta karbi bakuncin wasan ta yi galaba da ci uku da biyu to sai dai an sami cece kuce a lokacin wasan inda nan take takaddama ta barke tsakanin kaftin ɗin liverpool jordan henderson da ɗan wasan arsenal gabriel magalhaes lamarin ya yi kamari ta yadda sai da alkalin wasa ya dakatar da wasan kane ya je ya ja kunnen shugabannin 'yan wasan bayan da suka jefi juna da munanan kalamai hukumar ta fa ta ce za ta yi nazari kan abin da ya faru a lokacin wasan kane kuma za ta ɗauki duk wani matakin da ya dace duk da yake bata bayyana lokacin da za ta yi hakan ba a ingila din da ya kungiyar kwallon kafar west brom da ke fafata gasar championship ta sallami mai horar da 'yan wasanta steve bruce watanni takwas kacal da soma aikinsa a kungiyar bruce tsohon kocin newcastle ya rattaba hannu a kwanta ragin watanni goma sha takwas da kungiyar a watan fabrairun da ya gabata to amma kuma ta sallame shi sakamakon koma baya da take fuskanta a wasanni tun somawar aikin nashi kocin ya sami nasara ne a wasanni takwas kacal daga cikin wasanni 32 da ya jagoranci kungiyar a wata sanarwa ta shafin yanar gizo kungiyar ta gode wa kocin kana kuma ta ce tana shirye-shiryen bayyana wanda zai gaje shi nan ba da jimawa ba a kasar spain kuma kungiyar atletico madrid ta sake sayan dan wasan barcelona anthony griezmann wannan karon a zaman dindindin akan ragin da zai kai har a shekara ta 2016 Griezmann ya kasance a kungiyar ta Atletico a zaman aro tun daga watan Agustan shekara ta 2021 sakamakon rashin haskawa kamar yadda ake bukata a kungiyarsa ta barcelona wacce ta saye shi a ragi mafi tsada a lokacin na sama da fan miliyan 120 dan wasan dan kasar faransa mai shekaru 31 ya kasance cikin 'yan wasan gaba-gaba a tsarin tafiyar kocin atletico diego simeon duk da yake ya fi saka shi a zaman canji domin kauce wa saba ka'idar biyan kuɗi euro miliyan 40 idan dan wasan ya tsallake wani adadi na lokacin buga wasa ya zuwa yanzu ya buga wa kungiyar ta atletico wasanni 303 a zamani biyu na zaman aro inda kuma ya sami jefa mata kwallaye 144 a kasar faransa kuma shahararren dan wasan kungiyar psg lionel messi ba zai sami buga mata kwallo ba a wasar gasar zakarun turai da za ta buga da benfica a ranar laraba mai zuwa sakamakon rauni da yake fama da shi rahotanni sun bayyana cewa dan wasan bai halarci atisayen kungiyar ba a baya-bayan nan haka kuma baya cikin waɗanda suka buga wa ƙungiyar wasan leguan da ta yi kunnen doki da state rams a ranar asabar da ta gabata wanda shine karon farko da ya rasa bugawa ƙungiyar wasa tun somawar kakar wasanni ta bana murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria da da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wasu munanan makamai masu linzami da rasha ta harba sun taba babban birnin ukraine a yau litinin hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin ukraine suka ce an harba a kan kasar 'yan sandan kiev sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane biyar tare da jakata wasu su sha biyu An kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa ciki har da birnin Lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin Nipro da kuma birnin Kharkiv da ke gabashin kasar. Yau Litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Don bikin ranar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai A wata sanarwa da aka fadda a yau Litinin, Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a faɗin duniya. Ta ƙara da cewa annobar na asasa damuwa ta ɗan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane. A gefe guda kuma a nan Amurka, a yau Litinin ne ake bikin ranar Columbus. ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano amurka ta arewa da ta kudu wato matafiyi mai yin bincike dan ƙasar italiya christopher columbus kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata shugaban amurka joe biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin ƙabilun ƙasar kafin zuwan turawan mulkin mallaka amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba. ko da yake sanarwar biden ta ayyana ranar ta bukaci yin biki a ranar litinin ta biyu a cikin watan oktoba wato daidai da ranar columbus to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanmu ɗauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka min na gabatar da wannan shirin da kuma julie lazar gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba ya ko makeri nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin mu amin. Salamu alaikum.